irin manyan producers mawaƙa da jarumai da Adam A. Zango ya yi ma goma ta arziki amma suka manta da shi. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine ku na farko ku danna muna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Adam A. Zango a cikin wani faifan bidiyo inda ya bayyana sunayensu. wanda ya ce kashi talatin ko hamsin ya yi rantsuwa cewa ya taimake su amma ko da sun je sun bayyana cewa wani ya taimake su to babu sunan Adam, Adamu Zango a bakinsu saboda ko ni don ina wulakanci ne waɗannan mutane ne Adamu Zango ya taimakawa Falalu e ɗaurayi Sadiq Mafiya Tahir I. Tahir, Abubakar Sani, Kabiru, Rabi'u, Umar Biksho, duk waɗannan mutane na ba su mota da kuɗina na saya mota na ba su, su bakwai da gumina. Akwai lokacin da na yi biki na kyautar da babura goma amma yau wa gari yawaya, butulci. Shekara goma mutanen da na baiwa gudunmuwa amma sun kasa fitowa su kara mutuncin Adamu Zango. Ƙalilan ne irin Fati sai na auri Zango, na jinjina mata sosai. suwaye Adam e Zango ya taimaka, amma sun kamanta da alkhairin Zango. Fati Nijar, Nazifi Asnanik, Zainab Raga, Zainab Indomi, Umar biksho Alijita, Ali Jita, Ado Gwanja, Umar M. Sharif, Sadiq Sani Sadiq, Isa feras Khan, Usaini Danko, jarumai kuma irinsu, sai na auri Zango, Malika, sai na auri 'yar ƙarama, Amina Soyayya da Shaƙuwa. Waɗannan mutane fa duk suna da rai, kuma kallon ina musu kallon masoyana <clears throat> ba zai taɓa yiwuwa ba. Barkanku da zuwa <laughs> muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment.